kar ka bari kar su bari a baka labari gani ya kori ji ka zo ka gan mu ido da ido zai fi saboda ka aga maka a ce a yau shi da gida da sun zo a'a na fi so ka zo kuma duk wani masoyi na masoyin ɗo mace ko namiji yaro ko babba muna so mu gan shi a wannan filin inda za mu gabatar da wasa don tun kan na zo a gadas ake ta magana nake jin abokanan aiki na yan fim suna cewa agadas suna son baki suna karɓar baki hannu biyu kuma da na zo tun jiya na fara gani da ke jiya so mun taɓa na gani amma yau shi ne tsantsar ƙauna da mutanen agadas za su fito su nuna mana don mu ma masoyansu ne takanas ta kano muka tawatin daga najeriya domin mu zo mu ga mutanen agadas mutanen agadas ta gamu to mun ji daɗi alhamdulillah wasa kuma insha Allah ba za mu taɓa ba su kunya ba billahi azimu duk ta san ita kawata ce ta fito iyayen ɗaki na ku fito ban ɗauke wa kowace ba a fito fa mu zo mu haɗu a gidan wasa mu girgije mu raƙa shi billahi azimi yau rawa ba riƙe hannun yaro sai na girgije akwai rawar tambola akwai rawar da ake yi gashi na dai ba zan ma faɗe su ba sai dai mutum ya zo ya gani zan ba da kwasu na rawa yawwa akwai kwasa-kwasai na rawa da mutum zai koya billahi al'azimi kilishi ce yau za ta girgije zan girgije ba zan ji bari ba a to dan haka a faɗo a antayo a zo za ta fashi aye mai ni ce da kaina kilishin sisi. wallahi ai ku fito yau karfe takwas a ndc a nan za mu haɗu ido da ido wallahi duk wani masoyina da masoyiyata kai kowa fa babba yaro mace ko namiji allah bai ɗauke muku ba ku fito don ku muka zo kuma duk inda ɗan fim yake duk inda masoyanka suke a nan kake to gashi mun yi takanas ta kano kuma mun zo don haka a fito don allah allah ya ba ku ikon zuwa allah ya tabbatar mana da alkhairi <laughs> koma wajen gidado gidado kama bisin mene ainihin sunanka abubakar ne sunan gida ne sunana abdulsalam to sai official nan ina da na fara harkar fim sai ya koma abdul yam nazari saboda waƙoƙi da nake ai kuma na fara yauwa ina da tunani saboda in ka rubuta waƙa da kana cikin ina ɗan ƙarami so da na fara shirin daɗin kowa kuma sai na koma gida da saboda su shine sunan da yake rubuce a script ina na shirin daɗin kowa shine mutane suka fi na da gida amma dai wanda ya sanni ba official nan ina abdul yam nazari shi samu zan yi waƙa na kan ce ni ne yam nazari ne waƙa amma ni fanka kai ba kula ta kula ta a no ni ba kula ta kamar da kana iya doka hausar harshen sa haka da gaugawa eh to ai aiki idan aiki ya zo duk yadda aiki ya zo ma haka zaka gudanar da shi to to shi da za mu koma masu jimu da sauraronmu mutane masu na da ida da samun dama su zo su ga kiɗa to game da wancan yayi yayi shi ma ya faɗi ku huto ku ne sai ku yi magana ku ta ƙarshe sai mu abun ga lokaci da wani kira za ka yi ga al'umma kuma da wani barkwanci za ka ji hankalin mutane don su tabbatar da kai ne muke tare da anan cikin ɗakin magana ina kira ga mutane su zo su kalli na saboda akwai tsaraba kala kala da na taho da ita tun daga Najeriya kamar yadda na gaya muku soyayya ce ta kawo mu kuma za mu ga musu za mu gabatar da wasan sosai kwarai kuma za mu yi rawa kamar yadda kilisi yake cewa zai rawa a to mashama mashama ta rawa bare namiji ni da kake gani na sai in shashe in shashe in shashe in shashe in rawa ka manta na je na yi rawa aka kama ni aka yi min bulala bulala a shirin aka yi min tsabon na yi rawa rawa ta shi ta fita kowa kyau ana jin haushi sai aka yi min bulala kuma albushirin da zan muku shi ne na zo da taraba saboda haziya ta san ni mayan burodi ne sai ta bani burodi ta in taho da shi garin agadar Dan haka ba zan shi burodi ba sai a wajen wasa ku zo ina gutsura ina shi kuna kallo kuna mun tafi zan shi burodi sosai kuma zan yi rawa kuma yau na muku alkawari idan kun zo dan uban kiriji sai ya koma miji a a a a a a na fi ka iya rawa da rawa an gaya maka na iya ta kala kala sanfar sanfar kai ba filatani ne ba kai da kiyaye bafulatani jayayya za ka yi da ni a jaya ke ne to in a jaya ke joni joni mai duka je a radun Allah wallahi ba magana duka je duka je bibbida je lallasawa je